بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أولا صفية lahadi talatin ko ashirin da tara jiya kuma muka ce ashirin da tara kuma sai kuka shiru ashirin da tara ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu talatin da ɗaya yammacin da ya daidai da goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma miladiya domin ɗorawa a karatu wannan littafi mai albarka mu na imam malik ibn anas muna cikin kitabu talaq za mu tashi babi na ashirin da biyu babu ma ja fi iddati almar'ati fi baitiha qulliqat fi yau kuma sha ɗaya kuma kuma sha biyu ba dai kan eh, eh, goma sha ɗaya ne goma sha ɗaya ne ajiye ne goma shi nan eh, haka yake haka yake babu ma ja'a fi iddatil mar'a babun da ya zo zai mana bayani dangane da iddar mace wacce aka saka fi ha za ta iddan ne a ɗakinta idza qulliqat fihi idan aka sake ta tana wannan ɗakin a ɗakinta za idda ba a gidansu ba e eh, je ba mun yi maganar idda ba tana da juna biyu tana da kaza tana da kaza tana da kaza al'asuli la aka fiki mace za ta idda ne a ɗakinta Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wannan shine muka yi bayanin jiya واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن kada ku fitar da su min biyutihin daga dakunan su Allah ta'ala ya jingina dakunan gare su ba ganin da kai sabon amarya ya ce gidan amarya ba wai ɗakin ba gidan ma gaba ɗaya ce gidan su wani gidan su wanci haka ne ko ba ga wani to Allah ta'ala ce la tukhrijuhunna min biyutihin kada ku fitar da su daga ɗakunan su ka kwashe mata kayanta ka watso mata shi waje ko ka kirawo mata mai mota a kirawo mai kanta a loda mata kayanta a sata a gaba ina mai zafi haka ai ba haka aka kawo maka ita ba ko haka aka kawo maka ita ke ba ka aure ba balle ka ce eh, ko a a gani su kuma wala ya juna. kada su fita ta ce ai tana da gidan ubanta ita ai ba matsaya ce ba ce ita ai ba kan titi ganta ba kaji ba idan ma ta fita hisa Allah ta'ala ya hada kowanne bangare bangare namiji la tukhrijuhun domin fili ma bi dan sani akharaja ya fitar su kuma wala yakhrujuna fili ma bi dan sa kharaja kada su fita illa an ya'ti na bi mu mubayyana sai dai kawai dai idan wasu barna sun bayyana sosai da sosai kamar an rasa samun jituwa tsakaninta da masu gidan kun gane wannan dan wata mata zai ga an rasa hatsari biyan mata ce to idan za ta zama fitintuna fitintunu an sake ta so take a sake kowace da ke gidan ta goga ma kowace to ai zaga sai a wajen ita haka ne ko ba ka bane tun da an sake tana idda a gidan sai kuma ta ga sauran matan gidan da suke ciki babu wata aka sake ta ita kuma take so ta ga an sake kowa don su zama ɗaya da ita a ga wanda sai a fita da ita gaggawa me kake yi gida na haya ba kai kama haya ba kuma kai kama ba ka ji mutum yana cewa don a taimaka mashi wallah amarya zai saura sati daya a taimaka mai ya sama hayar gida a cikin wannan sati daya zai biya kudin